daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. azim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran ina mustapha adam tare da ku a wannan fitowar ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an wuni lafiya to abubuwan za ku ji da yarda allah a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumudumin su muna dauke da sharhin bayan labaru daga nan kuma sai shirin nan na kokun san abin da zai biyo shine duniyar mu a yau daga nan sai shirin nan akan kiwon lafiya da fatan za ku kasance tare da mu labaran duniya da farko ga kanunsu shugaban ƙasar ya ce goyon bayan al'umma iran ga tsarin musulunci ne hana abokan gaba cimma manufa shugaban ƙasar najeriya ya naɗa janar christopher musa a matsayin ministan tsaro a falasɗin sojojin isra'ila uku ne suka je kasa sanadiyar taka su da mota da kuma suka da wuka to yanzu sai a ga zama domin a ji cikakkun labarun shugaban ƙasar na iran ya ce goyon bayan al'ummar iran ga tsarin musulunci ne ya hana abokan gaba cimma kowace irin manufa shugaban ƙasar ta iran masu ne ya bayyana cewa yadda al'ummar iran suke goyon bayan tsarin musulunci shine abin da ya hana abokan gaba cimma mummunan manufarsu a kan ƙasa shugaban na iran wanda ya gabatar da jawabi a wurin taron girmama ranar mutane masu bukata ta musamman ta duniya ya bayyana cewa a yayin kardafaffen yaƙi na shekaru takwas tsakanin shekara ta 1980 zuwa ta 1988 dukkanin duniya ta kasance a bayan 'yan ba'asiya da zuma kawo ƙarshen jamhuriyar musulunci amma goyon bayan da al'umma iran suke baiwa tsarin musulunci ya hana hakan ta faru hakanan kuma shugaban ƙasar na iran ya ce 'yan sahiyoniya da amurka sun kawo iran hari a yakin kwanaki 12 a ƙarƙashin wannan irin tunanin na kawo ƙarshen tsarin musulunci a cikin kwanaki kaɗan su kuma ingiza al'umma iran zuwa kan tituna su yi wa tsarin musulunci bore sai dai yadda al'umma ta iran ɗin ta yi tsayin daka ta kare ƙasa da tsarin da ke tafiyar da ƙasar ya rusa wannan wato makarkashiyar tasu wani sashe na jawabin shugaban ƙasar ya kunshi cewa wajibi ne ga gwamnati ta kasancewa tare da al'ummar ƙasar domin warware matsalolin da suke fuskanta da kuma kare mutuncin ƙasa da 'yancinta. Shugaban ƙasar Najeriya ya naɗa janar Christopher Musa a matsayin ministan tsaro. A yau talata ne dai mai baiwa shugaban ƙasar ta Najeriya shawara a kan watsa labaru bayo wananuwaga ya sanar da naɗin janar Christopher Gwabin Musa a matsayin wanda ya maye gurbin Alhaji Muhammad Badaru Abubakar. da ya murabus a jiya litinin janar musa riƙe mukamai na soja masu yawa gabanin naɗin nashi da kuma ritayarsa daga cikin mukamin da ya riƙe, da akwai shugaban bangaren tsaro na soja tsakanin shekara ta 2023 zuwa watan oktoba na shekara ta 2025 ta ne dai ministan tsaron najeriya wato badaru abubakar ya mika takardar aibarin aiki ga shugaban ƙasar ahmad bola tinubu rahotannin da suka fito daga najeriya sun nuna cewa minista badaru abubakar ya miƙa wato takardar barin aikin ne dai a ranar ɗaya ga disamba badaru abubakar dan shekaru 63 da haihuwa shine gwamnan jihar jigawa har na tsawon zango biyu wato daga shekara ta 2015 zuwa ta 2023 kuma shugaban ƙasa tinubu ya naɗa shi a mukamin minista ranar 21 ga watan agusta na shekara ta 2023 ya ajiye aikin ne dai a daidai lokacin da shugaba tinubu ya kafa dokar ta ɓaci a kan harkar tsaro a faɗin ƙasar da zan kawo ƙarshen matsalar tsaro da ƙasar take fama da ita to har yanzu muna najeriya ɗin inda ƙasar ta baiwa ɗan takarar shugabancin ƙasar gini bisan mafakar siyasa ma'aikata harkokin wajen najeriya ta sanar da baiwa ɗan takarar shugabancin ƙasar gini bisau fernando diaz da costa a matsayin wato mafaka ta siyasa wanda kuma ya tsaya takara ne a tare da shugaban ƙasar umar sisoko imbelo da sojoji suka kifar da gwamnatinsa kwanaki kaɗan bayan yin zaɓe. a ranar 27 ga watan nuwamba ne dai diaz da costa ya sanar da cewa shi ne wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi tare da zargin imbalo da cewa shi ne shirya juyin mulkin domin kawo ƙarshen wato sakamakon zaben da ake faɗa hakanan kuma ya ce ya tsallake rijiya ya tsallake wato rijiya daga ƙoƙarin kama shi a ranar da aka yi juyin mulkin ya kuma ɓoye har sai da ya samu goyon baya da kariya daga najeriya kakakin ma'aikata harkokin wajen najeriya alkasim abdulkadir ya ce manufa bayar da mafakar siyasa shine ƙoƙarin hana dambaruwar siyasa a cikin ƙasar ta gina bisau da rashin zaman lafiya a cikin yammacin afirka shi kuwa shugaban ƙasar da aka hambara imbalo an tsare shi na wani lokaci sai dai kuma an sake shi daga baya sannan kuma ya nufi ƙasar senegal domin samun mafakar siyasa sakin umbalo ya biyo bayan ya biyo ya biyo bayan tsoma baki ne dai da ƙungiyar tarayyar afirka ta yi a bayan juyin mulkin kenan ƙungiyar ta ecowas ita ma ta shiga cikin batun inda ta aike da tawaga a ƙarƙashin ministan harkokin wajen ƙasar saliyo timosi musa kaba wanda ya jagoranci tawagar ya kuma faɗa mani ba labaru cewa tattaunawar da yi da waɗanda suka yi mulkin ta haifar da ɗa mai ido sai dai kuma ya jaddada ƙin amincewa da juyin mulki tare da yin kira da a koma kan tsarin demokuraɗiyya. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A Faras Inu sojojin haramtacce ƙasar Isra'ila uku ne suka jikata sanadiyar taka su da mota da kuma suka dauka. Rahotanni daga Ramallah sun ce akalla sojojin haramtacce ƙasar Isra'ila uku ne suka jikata sanadiyar taka su da mota da wani Faras Inu ya yi da kuma suka su dauka a yau talata. kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa wani falasɗinin ya soka wa ɗansa hayoniya wuƙa da aka ɗauke shi zuwa asibiti domin karɓar magani, majiyar ta ce da akwai sojoji a wurin da aka kai harin don haka suka buɗe wuta a kan maharin ba falasɗine su kuwa jaridun falasɗinawa a ramallah sun ce ne wanda ya kai harin na yau talata ya yi shahada bayan da sojojin mamaya suka buɗe masa wuta a gefe ɗaya ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa sun yi maraba da harin akan 'yan sahayoniya a kusa da ramallah tare da bayyana hakan a matsayin mayar da martani ga laifukan yakin da 'yan mamaya suke tafkawa a kan al'ummar falasɗinu ƙungiyar hamas da ta fitar da bayanin ta yi jinjina a kan ci gaban gwagwarmaya a yammacin kogin jordan duk da matsin lamba da takurawa da sojojin mamaya suke yi wa 'yan gwagwarmaya a yankin haka kuma ta ce jinanan shahidai za su ci gaba da zama masu ƙarfafa gwiwar mutane domin ci gaba da yin gwagwarmaya ita ma ƙungiyar jihadul islami ta bayyana harin da cewa na jarumta ne kuma mayar da martani ne na ɗabi'a akan laifukan 'yan mamaya. a nan iran an buɗe taron bikin cika shekaru 41 da kafa ƙungiyar tattalin arziki ta eco a nan birnin tehran an gudanar da bikin cika shekaru 41 da kafa ƙungiyar haɗin gwiwa ta tattalin arziki ta eco a nan birnin wato tehran a jiya litinin inda sakatare janar ɗin ƙungiyar eco ɗin majid khan da ministan al'adu riza salihi amiri suka gabatar da jawabai a wajen da ya shafi irin ci gaban da ƙungiyar ta samu a cikin waɗannan shekaru da kuma bayyana muhimmancin yin aiki tare ita dai wannan ƙungiyar ta ƙunshi tana da mambobi da sun kai goma suka hada da iran turkiya pakistan azerbaijan afghanistan turkmenistan kasar uzbekistan da kuma kirgizistan sai kuma kasar tajikistan ƙashin labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji sauran abubuwan da muke muku yi da suka hada da sharhin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau da kuma shirin nan na kiwon lafiya ai sauraro lafiya sharhin zai dubi ne dangane da ziyarar da jagorar mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika ya kai ƙasar labanan kuma matsayar ƙungiyar hukumar ta hezbollah a kan wannan ziyara bisa la'akari da irin kalubale da kasar take fuskanta daga waje a daidai lokacin ziyarar paparoma liu na goma sha hudu shugaban ɗarikar katolika na duniya a ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta fitar da wata sanarwa a hukumance wadda aka aike masa ƙungiyar ta yi maraba da ziyarar paparoma ta kuma jaddada muhimmancin labanan a matsayinta na ƙasa mai bambance-bambance na addinai da ƙabilu da kuma akidu wanda ta suke buƙatar rayuwa tare da juna a cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna da zamantakewa da kuma siyasa a cikin wannan sakon ƙungiyar ta hezbollah ta gabatar da labanan a matsayin gada wadda ta hada tsohon tarihi a tsakanin musulunci da kirsanci da kuma tsakanin al'adu da aƙidu daban-daban wasiƙar ta ambaci kalaman paparoma john paul na biyu wanda ya ɗauki labanan ba wai kawai a matsayin gidansa ba a'a ya ma ɗauki ƙasar ne a matsayin ɗaya daga cikin wurare masu tasiri na addinai da aka saukar daga sama hezbollah ta jaddada rawar da kasar take takawa wajen samar da fahimta tsakanin addinai da al'adu wasikar ta nuna cewa rikicin duniya ya samo asali ne daga rashin girmama haƙƙin ɗan adam tare da hankoran bautar da shi da kuma tauye masa haƙoƙinsa wanda kuma wannan rashin adalci ne ya share hanyar kaiwa zuwa ga tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya a duk inda aka samu hakan wani muhimmin bangare na wasikar ya yi ishara ne ga irin halin da ake ciki a falastino hezbollah ta kira halin da ake ciki a yankin zirin gaza da kisan gari dangi a fili sannan kuma ta bayyana ayyukan isra'ila a labanin cewa shi ma yana a matsayin wani zalunci wanda ba za a taɓa yarda da shi ba kuma ta ɗauki waɗannan matsaloli a matsayin sakamako na kwaɗayin gwamnatin sahiyoniya na shimfiɗa ikonta a kan albarkatu da filaye na waɗannan al'ummomi ta kuma jirar cewa goyon bayan manyan ƙasashen duniya ga isra'ila a bayyane yake kan cewa tabbas hakan take haƙƙoƙin al'ummomi na yankin ne hezbollah ta kuma nanata alkawalinta na kasancewa tare da gwamnatin demokuraɗiyya mai zaman kanta kiyaye tsaron cikin gida da kuma fuskantar duk wani zalunci ko mamaye sannan kuma ta bayyana adawar ta da tsoma baki na kasashen waje da ke barazana ga 'yancin kai na kasar labanan wasikar ta kuma jaddada abubuwa waɗanda suka shafi musulmai da kiristoci kuma ta bayyana mabiya ta farkin almasihu a matsayin manzannin zaman lafiya da kare haƙƙin ɗan adam hezbollah ta yi kira ga fafaroma da ya ɗauki matsayi bayyananne wajen nuna rashin amincewa da duk wani rashin adalci da zalunci na isra'ila a lokacin ziyarar tasa labana da kuma nuna haɗin kai da goyon baya ga al'ummar ƙasar wasikar ta kammala da cewa ƙungiyar hezbollah na yin fatan alheri da fatan samun nasarar cimma burin wannan tafiya na ganin cewa an yada zaman lafiya da ƙarfafa fahimtar juna a tsakanin dukkanin mabiya addinai da al'ummomi to a daidai lokacin ziyarar ta fafaroma ne kuma ministan yakin isra'ila ya barazana kai wasu hare-hare a kan ƙasar labanan ko kuma shiga yaƙi da ƙasar magadan gadan inda ya buƙaci ƙungiyar ta hezbollah ta kwaɓe makamanta ko kuma gwamnatin ƙasar labanan ɗin ta ɗaura ɗamar yaƙi da ita wajen kwance waɗannan makamai ministan yaƙin isra'ilan ya yi gargaɗin cewa tal aviv a shirye take da ƙaddamar da wani sabon yaƙi akan ƙasar labanan matuƙar dai ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta ƙi mika makamanta zuwa ƙarshen shekara ta dubu 2025 da yake jawabi a gaban kenneth majalisar isra'ila kat ya yi ikirarin cewa washington ta ba beirut wa'adin kwanci da mara kungiyar hezbollah zuwa ƙarshen shekara amma ya ce baya tsammanin kungiyar za ta miƙa makaman nata a cikin sauki ban yi imanin cewa hezbollah za ta miƙa ta bisa raɗin kanta ba domin kuwa kamar yadda ya shaida wa majalisar kenneth cewa idan hezbollah ba ta yi watsi da makaman nata zuwa ƙarshen shekara ba to a naso bangaren za su sake yin wani aiki mai ƙarfi na soji domin tabbatar da cewa sun kwance da marar kungiyar hezbollah ta makamai in ji shi kar sai kara da cewa gwamnatin isra'ila ba za ta lamince abin da ya kira barazana ga matsugunan yahudawa da ke kan iyaka da kasar labanan ba ba za mu yarda da duk wata barazana ga mazauna arewacin isra'ila ba kuma za mu ci gaba da aiwatar da doka da kuma ƙara yin amfani da ƙarfi a duk lokacin da aka buƙaci hakan a halin da ake cike dai washington tana ci gaba da yin matsin lamba akan gwamnatin kasar labanan domin tilasta wa ƙungiyar hezbollah ta kwance da marar makamanta ko da kuwa hakan yana tattare da haɗarin fadawar kasar a cikin yakin basasa kuma ta fito fili ta goyi bayan barazanar da isra'ila take yi tana mai gadin cewa labanan tana fuskantar wani babban hari idan har kungiyar hezbollah bata mika makamanta ba a yanda yake mayar da martani game da batun da ake yi dan majalisar dokokin kasar labanan daga bangaren hezbollah hassan fadlallah ya jaddada cewa babu inda za a yi wata tattaunawa ta siyasa da isra'ila yayin da take ci gaba da karya yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta fadlallah ya ce har yanzu ba a gabatar da wata shawara ta siyasa a ƙasar labanan wadda za a iya dakatar da kai hare-haren isra'ila da kuma mamaye yankunanta da isra'ilan suke yi a kan iyakokinta ba yana mai allah wadai da tsohon baki na kasashen yammacin duniya da kuma amurka kan yadda suke hankurin ganin cewa sun yi kutse a cikin harkokin siyasa na ƙasar labanan da kuma tilasta wa ƙasar bin muradinsu inda ya jaddada cewa ƙasar labanan ƙasa ce mai yanci kuma ba za ta taɓa miƙa wuya ga manufofi na amurka ko isra'ila ko kuma kasashe 'yan mulkin mallaka ba ya da cewa idan har bangaren da suke matsin lamba kan gwamnatin kasar labanan da al'ummata suka sake mara baya ga isra'ila wajen aiwatar da shishigin da ta yi a lokutan baya to kuwa al'ummar kasar labanan da bangarori na gwagwarmaya za su tsaya tsayin daka wajen kare kasarsu ko da kuwa hakan zai kai su ga yin sadaukarwa ta ƙarshe ya da cewa kasar labanan ƙasa ce wadda take da tsari na gwagwarmaya ko da kuwa hakan bai da daɗaɗawa makiya ko kuma masu mara musu baya a cikin gida ba ya ce za su ci gaba ɗaukar dukkanin matakai waɗanda suka dace daidai da maslahar al'ummar su ba tare da yin la'akari da matsayar ɓangarorin da suke marawa isra'ila da amurka baya a cikin ƙasar labanan ko kuma a cikin wasu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata biyu ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan Jama'a Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan Disamban shekara ta 1945 aka raba kasar Koriya zuwa kasashe biyu. Kafin yakin duniya na biyu, kasar Japan da ita ce take mamai da kasashen gabashin nahiyar Asiya da dama daga ciki kuwa har da koriya amma bayan da ta sha kayi a hannun sojojin kawance wanda suka hada da amurka tare da soviet a shekara ta 1945 sai kasashen suka fara wa wasan kasashe waɗanda suke cikin yankunan asiya da japan take mamaye da su a lokacin a wannan lokaci tare da soviet ta mamaye wani bangare na arewacin koriya ta arewa yayin da kuma amurka da sauran kasashe na kawance suka mamaye bangaren kudancin kasar sannan kuma a rana irin ta yau bayan wani taro wanda aka gudanar a birnin moscow aka rattaba hannu akan batun raba koriya zuwa kasashe biyu koriya ta arewa mai bin tsarin gurguzu tare da tare soviet kuma koriya ta kudu mai bin tsarin jari hujja tare da turawan yamma masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1956 fidel castro tsohon shugaban kasar cuba ya fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kasar daga hannun shugaba batista da ya zama dan koren amurka a kasar yunkurin farko dai bai samu nasara ba domin kuwa amurka ta murkushe shi sannan kuma an kama fidel castro aka daure shi sai dai bayan wani lokaci kuma an kore shi daga kasar cuba duk da haka fidel castro bai ja da baya ba domin kuwa ya sake hada wasu sabbin mayaka a shekara ta alif da da hamsin takwas ya kai farmaki akan gwamnatin cuba tare da kwace iko da kasar baki daya daga hannun shugaba batista da farko dai fidel castro ya rike mukamin prime minister shekara ta 1959 sai kuma shekara ta 1976 ya zama shugaban kasar cuba fidel castro ya ci gaba da rike wannan mukami har zuwa shekara ta 2006 a lokacin da tsufa da rashin lafiya suka tilasta masa yi mika mulki ga kaninsa raul castro da karshe dai bayan fama da rashin lafiya fidel castro ya rasu a ranar 25 ga watan nuwamba na shekara ta 2016 yana da shekaru 90 a duniya. masu wurare ko kun san cewa yau ce ranar biyu ga watan disamba wadda kuma rana ce wadda aka ware domin yaƙi da bauta a duniya manufar ayyana wannan rana dai ita ce tabbatar da daidaito tsakanin dukkanin 'yan adam ba tare da la'akari da launin fata ko kabila ko yanki da suke rayuwa ba masu wurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1971 a daidai daular larabawa ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya kuma an sanya wannan rana ta zama matsayin ranar ƙasa a daidai daular larabawa a hukumance kananan garuruwa wanda suke karkashin ikon kabilan larabawa da ke kudancin tekun farisa sun kasance ƙarƙashin kulawar birtaniya tun shekara ta alif da ashirin. sannan kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan kananan dauloli ana gudanar da harkokinsu ne a karkashin kulawar jami'an gwamnatin birtaniya bisa wasu kwangiloli da yarjejeniyoyi da aka kulla a tsakaninsu da turawa domin ba su kariya birtaniya ta kafa sansanin soja da dama a wannan yanki amma bayan yakin duniya na biyu kasar ta yi rauni wani kuma hakan ne babban umar a isin da ya sa kasar ta fice daga yankin tekun farisa a dai lokacin da take shirin barin wannan yanki birtaniya ta kafa majalisar koli ta haɗaɗɗe daular larabawa tare da halartar shugabannin ƙananan dauloli guda tara waɗanda suke kudancin yankin tekun farisa a shekara ta 1969 a farkon wannan aiki dai sarakunan kasashen katar da bahrain su ma sun halarci waɗannan shawarwari amma daga baya kuma su haƙe shiga a cikin wannan tarayya yanzu dai haɗaɗɗe daular larabawa ta haɗa da dauloli guda bakwai wato abu dhabi dubai sharja ra'asul khaima ajman faraija da kuma ummul quwain sannan kuma kasar tana da farin ƙasa kilomita marabba'i 83,600 sannan kuma tana kwafirka da kasashen saudiya oman da kuma qatar da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau aka amince da kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran ban gudanar da zaɓen raba gardama akan hakan a faɗin ƙasar bayan kafar tsarin jamhuriyar musulunci a ƙasar iran domin samar da hanyoyi waɗanda suka dace na gudanar da mulki wanda ya daidai da koyarwa irin ta addinin musulunci a dukkanin al'amuran ƙasa ya zama wajibi a samar da kundin tsarin mulki wanda yake nuna tushen al'adu zamantakewa siyasa tattalin arziki na al'ummar kasar bisa ka'idoji na addinin musulunci bayan haka an gabatar da kundin tsarin mulki ga al'ummar kasa kundin tsarin mulkin dai ya zayyana alkiblar tsarin jamhuriyar musulunci ta iran bisa korowa da kuma ɗabi'u na musulunci adalci da zamantakewa da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam yana da babi goma sha biyu da ayoyi na doka guda 175 waɗanda kuma bayan an yi ma kundin tsarin mulkin kuskurema daga bisani ya koma zuwa babi goma sha hudu da kuma ayoyin doka guda 177 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. Sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro za mu fara shirinmu na yau da labarin da ke cewa an zaɓi jumhuriyar musulunci ta iran a majalisar zartarwa ta hukumar yaƙi da amfani da makaman guba ta duniya wato cwc a ranar talatin da ta gabata kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa majalisar ta zaɓi ƙasar iran ba tare da wata ƙasa ta saɓawa hakan ba a jawabin da ya gabatar a taron majalisar ta cwc a karo na 30 a birnin hek ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa samuwar jamhuriyar musulunci ta iran cikin majalisar zattawa ta hukumar cwc wata dama ce ta neman haƙƙin dukkanin waɗanda suka cutu da makaman guba a duniya daga cikin hadda dubban iraniyawa wa'anda saddam hussein shugaban ƙasar iraki na lokacin ya yi amfani da makaman guba a kansu a yakin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu ministan ya ƙara jaddada buƙatar a buɗe sabbin bincike dangane da ƙasashen turai wa'anda suka taimaka wa saddam hussein da wa'annan makamai masu guba ya ce binciken da gwamnatin kasar netherlands ta gudanar wanda ya kai ga aka gurfanar da mutum guda kacal dangane da wannan lamarin bai wadatar ba saboda kamfanonin kera makaman guba a kasar netherlands ba za su sayarwa saddam hussein makaman guba wanda aka haramta amfani da su a fagen kasa da kasa ba sai tare da taimakon jami'an gwamnatin kasar ta netherlands har ila yau a ganawarsa da minista harkokin wajen dutch david van will a gefen taron na cwc karkashin hukumar yaƙi da makaman guba ta duniya wato opcw arakci ya ce akwai buƙatar a buɗe sabbin bincike a ƙasashen jamus da kuma netherlands don gano wa'anda suke da hannu kai tsaye da kuma wa'anda suka taimakawa Saddam Hussein da makaman guba da ya yi amfani da su a kan Iraniyawa. Ministan ya kara da cewa mutanen ƙasar Iran fararen hula da dama musamman a garin Sardash sun cutu da makaman guba wa'anda wasu ƙasashen turai suka ba wa Saddam husaini ya jefa makaman a kansu ya kuma yi kira da cewa ya kamata kasashen duniya su kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa kada mutane su yi tsammanin cewa za su sha idan sun aikata laifuka da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ko da laifukan da suka aikata sun jima ba a aiwatar da adalci a kansu ba. arakci ya buƙaci ƙasashen turai wanda abin ya shafa da su ba da haɗin kai ga shari'ar da za a buɗe kan amfani da makaman guba a kan ƙasar iran wanda saddam hussein ya yi a yakin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu a taron ranar talata a birnin hek iran da ƙasar netherlands sun tattauna al'amura da suka shafi diplomasiyya da dangantaka tsakanin kasashen biyu banda haka sun tattauna kan al'amuran ƙasa da ƙasa da kuma dangantaka tsakanin kasashen biyu tare da jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar netherlands a tehran ji ministan ɓangarorin biyu dai sun amince su sake farfado da wato kwamitin tattalin arziki tsakanin kasashen biyu wanda zai ƙara dankon sumunci tsakanin tehran da kuma hek a wani labarin kuma ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce gwamnatin ƙasar iran a shirye take ta shiga tattaunawa kan shirinta na makamashin nukiliya da amurka amma amurka ce ba ta son tattaunawa ta adalci da ƙasar iran kuma tana son ta ɗora wa ƙasar iran abin da take so wanda ba za ta taɓa samu ba a hirar da ta hada shi da tashar talabijin ta france 24 a birnin paris na kasar faransa a ranar laraban da ta gabata abbas arakci ya ce amurka ba ta da kyakkyawan niyya dangane da shirin nukiliyar kasar iran don haka matsala ta amurka ce da kasashen yamma ba daga kasar iran ba ya ce zuwa yanzu gwamnatin kasar iran ba ta ga wani alamu wacce take nuna cewa amurka tana nufin gaskiya a tattaunawa da ƙasar iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya ba kuma a duk lokacin da ta ga haka ba za ta ƙi tattaunawa da ita ba dangane da musayar saƙonni da amurka kuma ministan ya bayyana wa france 24 kan cewa babu wani musayar sakonni tsakanin ƙasashen biyu a halin yanzu arakci ya gana da tukuransa na kasar faransa wato jean noel barrot inda suka tattauna al'amura da dama daga cikin hadda shirin nuclear ƙasar iran da kuma al'amuran ƙasashen yammacin asiya wa'anda suka hada da lebanon da kuma falastinu dangane da rawar da ƙasar saudiya take taka wajen shiga tsakanin amurka da iran kuma arakci ya ce jumhuriyar musulunci ta iran tana ƙara kyautata dangantakarta da ƙasar saudiya a matsayinta na babbar ƙasa mai tasiri a yankin kuma ƙasa makwabciya ya ce matsalar iran ba rashin masu shiga tsakani ba ne matsalar mu ita ce amurka ba a shirye take ta yi adalci wa ƙasar iran a tattaunawa tsakaninsu ba dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakce ya faɗa wa france 24 kan cewa iran ta sami nasara a kan amurka da hamjiksa isra'ila a yakin da farko su suka farwa ƙasar iran da yaki a daidai lokacin da ake tattaunawa da ƙasar amurka kan shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran in ji abbas arakci kuma bayan kwanaki goma sha biyu da fara yakin ne su suka buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta ba iran ba banda haka duk da cewa sun jawo mana asarori ta masoyanmu da kuma dukiyoyi amma asarar da suka yi ya fi ta ƙasar iran sannan ya ce idan sun sake farwa ƙasar iran da yaƙi to za su gamu da faduwa da asara fiye da yaƙin kwanaki goma sha biyu kuma wawa ne kawai zai sake komawa inda ya sha kaye. dangane da 'yan ƙasar faransa wa'anda aka kama da laifin yi wa ƙasar faransa ayyukan leƙi asiri a ƙasar iran kuma wato sicily kohla da jack paris wa'anda aka saka daga gidajen yari amma ake sanya ido a kansu a cikin ƙasar ta iran ministan ya ce tuni dai an ci yarjejeniya da ƙasar ta faransa kan cewa za a yi musayar su da wasu iraniyawa da ake tsare da su a can ƙasar faransa mai yiwuwa nan da watanni biyu hakan zai tabbata saboda ayyukan ofis da yake ɗaukan lokaci labarinmu na ƙarshe shine a ranar alhamis ce wato jagoran juju hali musulunci imam said al khamna'i ya gabatar da jawabi ga mutanen ƙasar iran jawabin da aka watsa a tashoshin talabijin na ƙasar da kuma na wasu ƙasashen waje jagoran ya yi wannan jawabin ne dai saboda zagayewar ranar basij ko kuma wato ranar mayakan sa kai na kasar inda ya bayyana muhimmancin mayakan sa kai musamman a farkon kafa su wato a lokacin da aka fara yakin shekaru takwas da kasar iraki inda mayakan suka taka rawar a zo a gani don fuskantar makiya da kuma taka masu birki a kokarin da suke yi na mamaye ƙasar iran daga ƙasar iraki imam khamna'i ya taɓo maganar ayyukan da gwamnatin shugaba pezeshkian yake gudanarwa a ƙasar ya kuma buƙaci mutanen ƙasar su marawa gwamnatin ƙasar baya su goya mata baya don ganin ta ci gaba da ayyukan raya ƙasa da take yi dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma wato na watan yunin da ya gabata jagoran junjiya halin musulunci imam said alil khamnai ya ce ƙasa iran ta sami nasara akan ƙasar amurka da amurka isra'ila saboda sun buƙaci a ta yaƙi da suka fara ba tare da sun cimma manufofinsu na fara yaƙin ba ya ce amurka da amurka isra'ila su ne ƙasashe wanda aka fi ƙi a ƙasashen duniya a halin yanzu saboda ayyukan tsokana da suke yi a ƙasashe daban-daban a duniya musamman a gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen caribbean a halin yanzu Ba masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma ta fito idan lakai kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To Marila, kamar da watakila ku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai cutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya yi wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dr lirwano muhammad ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar sa ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani wato idan hunturu ya zo cututtuka da suka fita da hankali ma mutane a lokacin tuni sun zama da zaka samu kafin shi kan sanyi ne ya sa mutane suna kamuwa da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma za ma suna da ciwon toshin marafa wato afra shi ma yana iya ya tashi ka gani ina da shi yanzu haka ya tashi ma ina yawan haka shawa yanzu a ah, gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da wasu cutuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini idan muturi ya zo gara samu da toshewan san iska yana iya daga musu ita wannan cutar babban abin ma wanda suke da cutar nan na toshen hanyar iska wato asma ya fi tashi a wannan lokaci sosai hmm. kuma fi damun yara wanda ke kanana wanda musu san abubuwan da za su yi su kare kansu daga sanyin ba ko kuma ana barin su a waje ya fi dashi a su wanda kuma suke shiga idan za ka haɗa da abubuwan da ke daga irin kura da sauransu kamar daki da arufe rufe daki yana rufe kirin aka sa maganin sauro wato shelters a zai daga zai fi dagawa ko kuma aka samu ana ana yin wasu ayyuka wanda kamar na hanya ana aiki hanya shi ma kuran ne duka ne shi ma yana dagawa kamar irin kuran barko ko busu haka shi ma idan an zo an daga ga wannan hunturu ga kuma abu zai iya kawowa na biyu kuma yana sa jikin mutum ya rika bushewa kaga idan akwai sanyi akwai hoturu zai sa jikin ka ya bushe sosai wasu ya shafa ko za su shafa basilin ya kai wata shafa basilin baki yana lebe yana yin kraki yana dan yana yana dan sa jini har za su yanka musu jini ma saboda an ba su shafa wannan basilin din ba ba a kula da bakin sosai ba a kula da har hanci ma ana sa a kula da shi sosai a lokacin da yana bushewa yana sa ma ana samun haɓo ana to haɓo wato shi ne epistasis wato zubar jini daga hanci yana iya ya faru a wannan lokacin sosai sosai saboda wajen yana bushewa saboda yanayin tsanyi da kuma iska da kura banda wannan kuma a cikin gari ita kanta idan ana tafiya waje kan toshe sosai saboda wasu ayin hamatan yana sa ba a iya gani hanya so ana yawan yin accident saboda haka wasu kuma suna tsayawa su da tafiya saboda ba su gani gaban su. zan gaja likitoci ba dan kudi suke ba ha kudi kuɗi suke ba ha dan buɗe yabo ba ha ba dan da yabo wa kadai dan su ci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi yawa tsorokta kamar game da dukan waɗannan eh, waɗannan hanyoyi ne ko kuma takai za a ɗauka domin a kare kai haka wato babban abun shi ne mutane da su tabbatar da su yi kokari su shiga gida da wuri saboda wannan ƙoran ya fi ya da dare ya fi tsari da dare tsaye sassafe so idan mutum da su tafi kamar yara ya su je makaranta da safe da dare ma da yi sa su safa a rufe su wani zaɓin yaro ba su a rufe masa jikinsa shi a sa masa safa a kafa a sa masa hula a kai a dai ɗan rufe shi wasu wasu yara ba su da a rufe su a farko kenan na biyu manyan ma kowa ya zai samu abin kuwa ko mutum yana waje ne ma yana kwana waje ne ka samu ya ruhu a zai ɗan rage wannan wajen zafi da safe in za a fita a kokari a sa safan hannu dan sa abu takukurin baki saboda wasu suna samun iska da yana sa shawa ya tashi sai ya so shawa ya sa yana damun mutane sosai sai ya sa takukurin bakin baki ba don corona ba don saboda wannan ƙuran da ke zuwa kan hanya da kuma batar batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakai ne ya kamata su su ɗauka tashi yanzu kuma magani na ne da mai mutuwar kwanta na shan maganin asma ne haka wanda ba masu da asma suka san zai iya taga musu kuma idan an ga kura da yawa ka gani ina ko kura ba ba zai so ba ina ko wasu a da sa shelters a ɗaki duk wanda yake da asma don Allah in zai sa wato maganin sauro da sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai dakta kamar akwai batun yi wa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin turun ya batun katinacin da ake game da batun yi wa yara wanka a wannan lokacin ƙarshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan dumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye yawa saboda sanyi wasu gida gaskiya sai sun hura wuta wasu za a amfani da hita wato da cikin da zuwa wasu daki wasu yanzu kaga kuma yawanci ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su su fada ciki ko rage ko da kansa ko kuma a kawo gobara a gida idea, but dokta mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwani Muhammad ƙwararren likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. ganga da likitoci dan kudi suke ba ha dan kudi suke ba ha dan buɗe yabo ba ha dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.